sauraro barkanmu da haka barkanmu da arzikin kasancewa da ku a cikin shirin na siyasar mu a yau shiri ne wanda ke dubi da kuma waya da ganin irin yadda rawar siyasa take takawa domin cin roman demokaradiyya wanda 'yan ƙasa suke alfahari da wannan shugabanci na demokaradiyya wadda hukumar gudanarwa ta gidan rediyon arewa a yau tv channel sake kawowa masu kallo da sauraro a shafukanta na talabijin wadda daga bisani kuwa akan gabatar da wannan shirin gargashin doka da oda cikin wato kundin tsarin mulki na ƙasa a kan littafi ko kuma sakin layi na 120 zuwa 121 a wannan zauren a har kullum ne suleiman umar manu ke shirya kuma na jagoranta domin tattauna kan lamura na siyasa a wannan yammaci ko wannan lokaci mun karbi wato bakuncin ɗaya daga cikin 'yan siyasa ko kuma jagorori na siyasa da kuma madafun iko a harkokin da ake gudanarwa na siyasar najeriya kuma arewa maso gabashin najeriya a cikin jihar gombe wadda kuma dan takarar shugaban karamar hukuma na karshen jam'iyyar nnpp na karamar hukumar gombe honorable babala ya makera honorable barka da shigowa cikin To alaikum ina mana fatan alkhairi. To kamar yadda muka ta wato tunanin cewar masu sauraro a yadda siyasan ƙasar nan take take kuma tafiya da kuma yadda ake jagorantar al'umma ƙarshen demokaradiyya. Wannan shiri na wannan lokaci za mu yi dubi ne shin ko menene ita kanta ma demokaradiyya din. Hmm. <laughs> To to alhamdulillah wannan dai ka ɗauko babban lamari ne wadda duk bayanin da za ka yi sai dai hmm. ka yi abin da za ka iya faɗa kawai ka wuce wajen. to kamar yadda ka faɗa demokradiyya dai kamar yadda aka karantar da mu aka gaya mana ita cewa gwamnati ce ta al'umma wadda al'umma da kansu suke zaɓarwa kansu shugabanni saboda ta zo ta yi wa ita al'umma ɗin ayyuka to shi ne dai wannan tsari da muke kai kenan na yanzu kuma alhamdulillahi bangare ne da ya kasu kusan akwai bangaren zartarwa akwai su majalisar dokoki haka duka akwai kuma bangaren shari'a akan haka take tafiya a kamar bangaren majalisar dokoki a tsarin da muke tafiya a kansa a wannan Najeriya tsari ne mai eh, zauren majalisu guda biyu wanda a turanci ake kira da bicameralism akwai majalisar da ta, akwai ta ta wakilai to sai kuma bangaren eh, shi jihohi da suke da nasu sai kuma gwamnati da su ne bangaren zartarwa kenan da kuma shi shugaban kasa to shi ne dai wannan tsarin da muke tafiya kenan a kan tsari na na demokradiya eh. to lallai wannan rabul akwai wato abubuwa da suka kunshi ita kan da demokradiya din na farko akwai neman mulki akwai neman shugabanci akwai kuma jagoranci a yadda salon tsarin mulki yake tafiya abun yana so ya canza wato fuska hmm. kamar yanayin yadda in muka lura daga fara ita wannan siyasa a wannan ƙasa na shekarar 2019 hmm. zuwa yanzu shekarar ta biyu zuwa har yanzu aka zo 2001 2003 har zuwa wasu shekaru da ake ciki hmm. wadda in muka lura a tsarin yadda siyasan ta taho a lokacin farko kamar al'umma suna ba da lokacinsu da kuma wato irin abubuwa da ya kamata a ce an yi siyasa a salon sai yana kuma canzawa a ya muka ɗauki ita kan da aka ce siyasar ga da mataki take na ɗaya na biyu na uku na hudu har da zo kan su al'umma su amfana da shi a wasu sun ɗauki layi na siyasa ko kuma layi ne na shugabanci na tsaya takara na samu kujera ko ban samu kujera ba Ko wani abin da ya sa na zo ko in nuna kaina ko kuma in yi kasuwanci da abin da nake da shi in zo in ci riba daga baya. to alhamdulillah abubuwa dai da dama sun shigo ciki gaskiya akwai yaudara akwai rashin cika alƙawura daga hannu waɗanda ake zaba sannan kuma akwai ma gajiya da mutane suka yi waɗansu sun watsar da lamarin kawai sun ga kamar eh, wannan rami ba zai kai mu ga bullewa ba to gaskiya kamar idan muka duba lokacin da aka dawo mulkin demokaradiyya alif da ɗari tara da casa'in da tara abubuwan gaskiya idan za mu iya dubawa kusan zaben da aka yi wadda ya kawo shi obasanjo Eh, zaɓe ne da aka yi shi gaskiya wadda ba a nuna wani bambanci a ciki haka aka zo aka yi zaɓen nan bai ɗaya ko ina da ko ina aka tsaya aka zaɓi shi Obasanjo ya zo ya zama shugaba. Zaman ana faman tafiya 'yan siyasa sai suke kullo da wasu abubuwa na daban. Kuma ni abin da na fahimta shine kamar gaza cika al'aura idan 'yan siyasa suka yi suka rasa me za su zai zo su fake da wani abu musamman abin da ya shafi kabilanci da kuma addini domin su buya a ƙarƙashin waɗannan saboda su samu goyon ba a wajen jama'a sannan kuma su jama'a ma gaskiya an kusan yadda ake alƙawura a zo ba za a cika ba kuma abubuwa suna ta lalata ya zamana kamar sun irin haka losing confidence wato kamar sun cire tsammanin cewa gaskiya wani abu zai iya faruwa to kuma wani abu kuma shine idan muka duba sai mu ga cewa kamar kafin a da wannan mulkin demokradiyya a can baya an taɓa yin zaɓe musamman wanda aka zo aka yi shi na abiola da ya tsaya da dan arewa wanda kwata arewa gaba daya aka aka zabi aka zabi shi abiola a wancan lokaci din to da su baba gana lokaci yawaye eh, to kaman a zaben da aka yi na Obasanjo dan kamanta irin wannan abun da 1999 hmm. to amma daga lokacin da gaskiya aka sake zawa za a yi zabi a 2003 to daga nan fa abubuwa suka fara canjawa aka fara kawo bangaranci da batutun addini saboda fake na rashin cika alƙawarin da aka yi wa mutane to gaskiya wannan abu ya zo ya haifar da rudani matuka wanda ya sa gaba ɗaya ma dimokuraɗiyya ma sai ta kauce daga hakikanin abin da ya kamata gaskiya a tafi a kansa na cewa a tsaya zaɓi wanda ake ga zai mutane adalci ba tare da wai a kace wannan nawa ne mun haɗu a shi a kabila ko a ɓangare ko addini da sauransu ba to gaskiya waɗanda su suka taru suka zo suka gurɓata lamarin siyasa ɗin gaba ɗaya kuma kamar yadda ka faɗa gaskiya akwai abun da ake kira godfatherism da turanci kamar waɗanda suke da iyayen gida hmm. wani yakan zo kawai ya saka kuɗinsa ya ɗauko wani ya zo ya tsaye da shi takara saboda yana ga ci zaɓe idan kuma ya ci zaɓen nan fa burinsa shine shi a biya shi abun da ya kashe ko kuma shi wanda aka zaɓa din ya zama zamana sai shi abun da ya ce masa ne zai dinga amfani da shi wajen mulkar jama'a to wannan ma gaskiya ya shigo ciki ta yadda su irin waɗannan iyayen gida suke nema su ɓata abun ta yadda ko an zaɓi wani idan ba yayi abin da suke so ba ya su ce lalle za su su canja shi ko kuma zo ana ta fadace fadace a tsakanin su wataƙila saboda waɗanda aka zaɓa din sun ga su kuma idan suka tsaya suka biye musu za su fada da jama'a to irin waɗannan abubuwa gaskiya sun shigo sun gurɓata yanayin gaba ɗaya ta yadda gaskiya a yanzu sai ana zuwa ina ne ma za a lalubo bakin zare ne kuma gaskiya abun ma gaba ɗaya shekara takwas daga dubu biyu da sha biyar zuwa yanzu kawai abun ya yi lalacin ma da ba taɓa zamani ba saboda an zo an yi zaɓe wadda aka zaɓi wadda jama'a suke da fata sosai a kansa suka cire da ruwa da rana da kudin su domin su ga cewa ya ci zaɓe amma da ya ci zaɓen nan gaskiya ba ji daɗi ba to wannan tsakani na shekara takwas na mulkin buhari don shi ne ya karɓa dubu biyu da goma sha biyar zuwa da ashirin da uku gaskiya ya sa mutane da yawa ma su jama'a ma ba za su sake zaɓe ba saboda ba su taɓa tsammanin cewa za a zo a zaɓe shi sannan kuma abubuwa su lalace tun da za a waiwaya baya talaka na ma ya rasa ma abin da zai ci zai sa bakinsa ba wannan ya sa gaskiya mutane da yawa sun da daga marakiyar demokaradiyyar gaba da don ba zan manta ba su ma da yawa sun yayya ga ko kuma sun kakkare katin zaben su na cewa su ba su ga amfanin zabe ba har dai za a zabi a Buhari abubuwa su su zama irin haka honorable ina ga idan mutane sun zuba ido kenan kamar yadda ake tafiya a wannan siyasa ko hmm. kuma wannan zabubuka da aka yi ta gabatarwa a baya daga shekara ta 2019 zuwa wannan lokaci da ake ciki hmm. zuwa kuma shekara ta 2024 nan da muka shigo abubuwa sun an samu sauye-sauye wadda kuma ya nuna cewar na farko farashin rayuwa na biyu eh, abubuwan da za a ci za a sha ko kuma tsaro ta harkar ilimi da harkar lafiya wanda an yi ta ikirarin cewar shigowa demokaradiyya shi zai kawo sauki to ina mahangar kuma zaɓuɓɓuka da suke gaban mu wanda nan da shekarar da ɗan kaɗan da za a yi 2027 ake ga hankalin mutane zai karkato ya dawo zaɓe shin ya kake ga za a karɓi wato irin rawar da 'yan siyasa suka yi a wannan shekaru da ake ciki da kuma irin dandano za a yi a ƙara zaɓo su shugabanni. to ni abin da nake ga ya kamata shine mutane dole a cire kwaɗayi yau a cire kwaɗayi sannan kuma a tsaya a yi zaɓe ba tare da an yi la'akari da cewa wani ƙabila na bane wani addinin mu ɗaya bane wani ɓangaren bane a'a a duba a ga wane ne zai mutane adalci idan ba an yi haka ba gaskiya babu yadda za a yi a ce an samu abin da ake so a ƙasar nan yanzu zaɓen nan da aka zo aka aka aka aka aka yi shi na na shekara ta uku, shi wanda ake cewa ya ce wannan zaɓe tukuna idan ka duba yan ƙuri'un da ya samu a Najeriya na an ce ana da waɗanda suke da rijista kusan miliyan miliyan tamanin ta yaya za a zo a ce wai mutum ya ci zabe da ƙuri'ar da bata kai miliyan bakwai ba sannan kuma idan aka kwatanta su in adawa nan guda biyu waɗanda idan kan ninka ƙuri'unsu ya ya ya ya ninka ƙuri'ar da shi wanda ake cewa ya ci zabe to kaga kenan kusan wannan gaskiya zabe ne aka yi wadda mutane ba su fito suka yi zaben ba sannan kuma ai gaba daya ma baka rasa ma ina ne to amma dai ba za a ce wai babu fatan da ake na cewa abu ba zai gyaru ba abubuwa za su gyaru amma mutane dole a cire kwaɗayi abinda nake nufi da cire kuɗi shine kada zaɓe ya zo mutane ana cikin wahala a zuwa dan basu su wani abu a dan bakin su ko shikenan daga nan sai su manta da abubuwan da suka faru ba to za mu duba rawar da kananan jam'iyyu suke mm. takawa wanda idan muka duba jam'iyyar da kai a matsayin ɗan takara ne kuma ka shiga jam'iyya ta nan ka yi PDP mm. wanda abubuwa ne ya sanya ko kuma wani kawo shirin kawo sauyi da kake gani ko kuma tallafawa al'umma ya sa kuke ta kokarin ku kun shiga an yi da ku a ciki mm. to ƙananan jam'iyyu ana ta rijistar su amma kuma jam'iyyu biyu su suka tsaya a Najeriya PDP da APC mm. shin ta ya za a wayar mutane kai su fahimci jam'iyyu da ake ɗaukowa a cikin su akwai 'yan takara na gari wanda za su iya fitowa su zaba? kuma kawo sauyi ko kuma a rawan yadda ake ganin rikida zai canza kuma rawa ma zai canza. Mm. to alhamdulillah su manyan jam'iyyu gaskiya raga na siyasa ba a Najeriya kawai ba kusa a duniya gaba ɗaya ma na dimokuraɗiyya dole abu ne wadda ba za a tafiyar da shi ba sai da kuɗi kuma idan za mu iya tunawa ko da membership da ake bayarwa na, na, na, jami'a za a ga akwai inda ake rubuta cewa mutane za su dinga bada contribution to mutane su ne za su dinga bada kuɗaɗe na tafiyar da jami'a to idan aka rasa waɗannan kuɗaɗe na tafiyar da jami'a dole akwai matsala to manyan jam'iyyun nan guda biyu waɗanda ake tafiya da su kusan sun fi kowace jam'iyya kuɗi sannan kuma ƙananan jam'iyyun da suke tafi ba wai kawai ma rashin kuɗi ba waɗansu akan kafa su ne ba wai da manufar a zo a yi gogayya da manyan jami'u saboda a samu abin da za a samu idan aka yi zaɓe ba a'a wasu kawai ana kafa su ne da manufar cewa idan zaɓe ya zo za mu wa wasu baya kawai saboda mu kuma mu samu abin da watakila za mu ci ko kuma dai wasu abin da za ba mu to wannan gurguwar manufa gaskiya ta take kawo matsala ba ƙananan jam'iyyu to amma alhamdulillah a yanzu kamar yadda kai magana jam'iyyar mu ta NNPP a karamar jam'iyya ce amma kuma ba za mu ce mata karama ba saboda a yanzu haka a Najeriya tana da 'yan majalisu na tarayya da sanatoci tana da ma gwamna ba za mu ce mata karama ba kuma dan takarar mu dai baya ga manyan jami'un da suka tsaya guda uku shi ya zo ya biyo bayan su to amma duk da haka akwai buƙatar da ake da shi na cewa lallai a tsaya a ga cewa ana ba da contribution da ya kamata na cewa a tsaya a tafi da jam'iyya duk da abubuwan nan da ake yi na yada manufofi da sauransu da gidajen rediyo da sauransu da komi komi da ake yi dole kuɗi ne yake tafiya a wannan waje to idan aka ce an bar manyan jam'iyyu ko su ne suke wannan suke da kuɗin da za su tafi da shi dole ƙananan jam'iyyu ba za su yi tasirin da ake so ba amma idan ya zamana mutane za a tsaya a ginu akan aƙidar da ake da ita na jam'iyya na cewa mu da muke cikin jam'iyya mu ne za mu gina wannan jam'iyya mu ne za mu ba da kuɗin da za a zo a tafiyar da wannan jam'iyya har kuma a zo gacin da za mu zaɓi yan takara wataƙila kyawawa waɗanda za a zo su tafiyar da ƙasar nan su gyara ta idan muka duba kun sai mu ga cewa ƙananan jam'iyyun nan kusan dukkan yawanci yan takarar da suke da su nagartattun yan takara ne waɗanda da ya kamata a ce su za a zaɓa su tafiyar da mulkin gwamnati yanzu kamar nan jihar Gombe ya dan ka kamisa mai shi ya muna takara to ni na tabbata da tsayawa aka aka zabe shi shi din aka fidda kuɗayi da wannan aka zabe shi ni na tabbata da yanzu mun nausa gaba da talaucin da ake fama da shi da kuka da ake yi a nan jiha wata da ba zai zama haka ba to saboda haka dole jama'a su canja tunanin tirka tirka da ya taso ko tsakanin wato jam'iyyar NNPP da mazauna ko kuma al'umman jihar Kano wasu daga cikin 'yan adawa za su iya kawo barazana a shekara ta 2027 a ce NNPP din ba za ta samu koda da wasu madafun iko ba sauran jihohi ana ganin kuma ita ce sabuwar jam'iyya. Eto eh, wannan kan kuma gaskiya abu ne mai sauki domin a duk lokacin jama'a suka zaɓi abu kuma suka zo ta ba su tsammanci abin da suke so ba to dole za su za su buƙaci canji. Sannan kuma kamar yadda ka faɗa ita jami'ar NPP a jihar Kano ita take da gwamna. To amma ni na tabbata a duk lokacin da aka ce an samu gwamnati dole mutanen sukan zauna su auna abubuwan da ake yanzu an shekara ɗaya kenan. to saboda dole za a duba ganin shekara ɗaya nan me bambanta eh, mulkin NPP da mulkin da ya gabata baya ci gaba aka samu ko ci baya menene aka samu wanda ya gina jama'a ya gina yan kasuwa tunda an san Kano da harkar kasuwanci ya sauwaka musu harkokin su na kasuwanci kuma ya zama an samu abubuwa na more rayuwa kamar makarantu harkar ilimi harkar kiwon lafiya harkar samun doron sha da sauransu dole mutane suna auna wannan idan ya zama na gaskiya an samu na kasu aka waiwaya ba aka ga cewa abubuwan da gwamnatin ba ta yi yafi wanda ake yanzu mutane za su iya canja wannan gaskiya abu ne mai matukar sauki a canja to amma kuma dai ba ma fatan haka muna fatan cewa tunda jam'iyya ce sabuwa ya zama ta yi abun da ya kamata a ce an je jihar Kano an kwaikwaya saboda zuwa dabba shi a Najeriya gaba ɗaya a ce an zabi NPP ta karbi jagorancin ƙasar nan domin abin da muke fata kenan to daga ƙarshe kafin mu daga rufe wannan shiri a mahangar da ake yi shine jin daɗi da more rayuwa na 'yan ƙasa wanda idan muka lura akwai bangaren fuskoki da dama harkar tsaro harkar ilimi da harkar lafiya shin abubuwan da aka yi ta gabatarwa daga siyasar ɗin da aka dawo cikin ta zuwa yanzu da kuma mulkin soji da aka gabatar da shi a baya ko akwai wani bambanci da aka samu wanda al'umma za su iya fahimtar cewar a wannan gurbi ma akwai abin da za su iya mai hankali a kai ah, to gaskiya akwai fa don ai kamar yadda aka bada mulkin nan wa 'yan siyasa an dora ta akan turba cewa a zo a taimaki jama'a abin da ya kamata to amma fa gaskiya wato cin hanci da rashawa da abubuwa da yawa sun shigo ciki sannan kuma gaba ɗaya shugabannin nan fa ba talaka bane yanzu a gabansu? duk abin da yake damun talaka yanzu a ƙasar ne da talaka yake kwana baya iya ci abinda zaka ci a rana abinda zaka samu kwata kwata idan ka kasance abinda zaka ci a rana ba za ka samu kashi ɗaya bisa biyar ɗin wannan abin ba to amma shugabanni wannan ba shi bane damar su an tafi an bar talakawa a hannun muga yan kasuwa waɗanda kullun ƙara farashi abu suke babu gaira babu dalili to saboda gaskiya mulkin demokaradiyya nan da muke tafiya akan saboda yanzu akwai fa matsala fa shi kuma soja ya mulkin sa shi ba wani wanda zai zo masa wannan idan yayi mutumin kirki ne idan ya tashi ko zai abunsa ne ba wani ko da yake akwai bambanci bambance bambance gaskiya to amma dai kamar da aka dora da mulkin demokradiyya nan gaskiya ta kaushe akan lan da aka dora ta dole duk abin da za a yi zamana abu na wanda zai zo ya zamana talaka za su ji daɗi amma fa yanzu abubuwan da ake ba fa na wanda fa talaka za su ji daɗi bane fa saboda haka zo a gyara wannan abun saboda a tafi akan wannan idan kuma aka yi ta tafiya a yadda ake tafiya gaskiya ni ina ga akwai lokacin da za zo da kusan talaka zai ce shi da yunwa ta kashe shi na kwanciya a ɗaki gare ya fito a yi gumin da za a yi in yaso a kashe shi wanda kuma ba a fata anan nan za mu dakata da wannan shiri inda muka ɗauki ɗan tsawon lokuta muna tattuna akan abubuwan da suka shafi siyasa a nan gida Najeriya. A mun karɓi bakuncin Honorable Babale kira tsohon wato eh, ɗan takarar shugabancin ƙaramar hukumar Gombe a da jam'iyyar NNPP wadda ya samu a cikin wannan shiri. A Honorable Babale muna maka godiya da ka amsa wannan gayyata. Ina godiya matuƙa. Sai Suleiman Umar wannan shirya kuma na jagoranta nake cewa kasance da mu a shiri na gaba. inda ma ta bamu zamu sake gayyata sa domin mu dora a cikin al'amuran da suka shafi siyasa a cikin ƙasar nan